الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل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 وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم albarka, البركة iyayenmu mata da muka haɗu a wannan farfajiyar masallaci masallacin da aka aza tubalarsa domin tunawa da babanmu malaminmu bashek abubakar muhammadu juni Allah ya cika kamanan da gafara Allah ya cikin yardarsa da kaddatawarsa ya ba mu ikon haɗuwa wannan babban majalisi na manyan mu. majalisin da fadilatul doktor sheikh imam suleiman bawa argungu yake gabatar da karatu a cikin wannan wanda zai albarka muna addu'a dokta Allah ya kara masa jagora ya kama masa a tare da mu a wannan majalisi akwai shi limamin wannan masallaci na hamsu salawat imamu hamza abdullahi gulma wanda sha Allah shi ne zai jan karatu saboda uzuri da ya kama da Aram ma'amiru ba zai samu zuwa da wuri ba akwai wato fi na majalisar malamai shehin malami ustaz kamar muhammad argungu muna tare da wakili na gidan rediyo na cif rediyo wakili na wato a cif tv ga mai girma kakakin cikin gida duka da muke tare da su da social media na kungiya muna roƙon allah wa'annan bayan allah allah ya saka musu da alkhairi akwai ɗan agajinmu duka muna tare da su sakatariya ta wumin da'awa ta jihar kebbi hajiya maryam abubakar argungu muna tare da ita a wannan wuri amira ta wato kungiyar kebbi orientation hajiya amina musa na maliki ita ma muna tare da ita kuma amira ta wurin da'awa ta arhun bulokar gamman amira ta kungiyar famwan hadiya ubaida muhammad argungu amira ta nisa'u sunna hajiya malama halimatu kan giwa da sauran membobi na ƙungiyoyin mata da muke tare da su a nan akwai membobi na ƙungiyar mara'atu saliha akwai iyaye mata da suka yi dandazo suka zo wannan wuri insha Allah inda jiya ba a manta ba sheikh Hussaini dr abubakar giro allah ya fi kamalan da gafara ya gabatar muna da karatu karatu mai tasiri kwarai da gaske wanda ya kamata da yawa sun tashi wannan gudun, cikin shiri na musamman domin gyara, ya yi darasi mai magana akan illolin da ke tattara da hasada Allah ka raba mu da hasada da kuma hasada wata abacce wadda galibi yau ce wanda Allah ya tsari wata baka tsoka ce da take cikin jin memuni to duk wanda ya yi da wannan tsokar ta ci gaba da yado yana cikin haɗari Allah ya kare mu daga hasada ya zama kan hanyar kwarai muna zuwa ga shek Usaini Dr. Abubakar Jiru, Allah ya saka mishi da alkhairi. Bayan ya yi mana wa'azi kuma ya bayar da gudunmuwa mai tsoka ga kwamitin marayu wanda kudin sun kai kusan naira dubu da shi. Allah ya saka mishi da alkhairi. Ah, muna ci wannan sura da albarka suratul Maryam. mun tsaya daidai aya ta hamsin da uku yau za mu tashi aya ta hamsin da uku aya ta hamsin da uku Allah ya ba mu labarin kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam da irin matsayi da daraja wanda Allah ya masa yanzu kuma Allah yana so ya labarta muna kisar annabin Allah النبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام نجد النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله يتوسكر في الكتاب إسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا الله هنا مغنى لما نظر النبي الرحمة عليه الصلاة والسلام الله يتبع الزواج قرص الكتاب كأبتا أتسيوانا لله من جرمى وانا مكعفوه كرسيه شيني على القرآن أما دامت قصة إسماعيل labarta musu labarin annabi ibrahim masu labarin kisar annabi ibrahim annabi isma'il alaihi salatu wa salam wuka da sariqal wa'ad, Allah ce shi annabi isma'il ya kasance sariqal wa'ad mai gaskiyar alkawari cikin yabon da Allah yake masa Allah ya yabe shi da in yayi alkawari yana cika alkawari mu ma haka ya kamata mu zama musulmi la imana liman la ahada babu imani ga wanda bai da alkawari babu imani ga wanda bai da alkawari imanin ki baya cika sai ke zama kina kokarin cika alkawari to Allah ya yi da annabi Ismail cewa Allah ya azurta shi ya kasance sadiq alwa'ad mai gaskiyar alkawar lam ya irshay'an illa wafabi da dai annabi Ismail Alayhi salatu wassalam bai taɓa kulla wani alkawari ba Fati ya ce wannan alkawari kun goga wannan ba karamin aiki ba a ce kana alkawari kuma kana kokarin cika alkawari kila wasu malamai sun ce in ta zara man wa'ada na ta ayyar ya taba alkawari da wani mutum su haɗu wani wuri sai da ya yi kwana uku yana jira wannan mutumin mutumin bai zo ba ko kuma sai daga bayan su ya ce ka bani na ina ta jiran ya ce ni ko naman ce da mai alkawari kwana uku yana jiran yana jiran wannan bawa Allah wannan wani yau yanzu kuna da mu minti goma ma ya yi yawa in kuka yi alkawari da mutum mu haɗu to ka yi ƙoƙari ka cika alkawarin idan ki cika alkawari shi ke nan lada Allah zai baki saboda Allah ya ce wa aufu bil ahad وأوفوا بالعهد إن العهد ce wa aufu bil وأوفوا ku cika da alƙawari domin alƙawari ya kasance abin tambaya to malamai sun ce mutum yakan zama kammalallen mutum nasaccen mutum mai hankali cikin mutane mai basira cikin mutane idan yana cikin alkawari idan baka cikin alkawari baka da alkawari malamai sun ce ba a kosa ka cikin mutane kammalallen to waye mata ku daina wasa da alkawari dan kulla wa auku bil ahad ku cika da alkawari wanda tsakaninku da Allah inna ahad kana mas'ula alkawarin da ke kulla tsakaninki da Allah za a yi tambaya alkawarin da ke kulla da ke da su mutane shi ma za a yi tambaya to da ana son kiyayewar alkawari abu ne muhimmin abu abu ne daga cikin kyawawan ɗabi'u cikin makarimin akhlaq akwai cika alkawari don haka uwaye mata a rike alkawari akwai alkawuran da an ka yi tun da daɗewa musamman na auren da wasu yara a ah, yaro ya zo baya da hali amma ya ce yana son yarinya kuma tana so da yake a zo a yi engagement daga baya manuwarku yagen ne wani kuka jira suna daga cikin baka a duk waye mata kai in wani ya zo talaka ya ce yana son yarsu sai a yi kwaba da shi idan tafiya ta yi tafiya yariya ta kai ss1 ss2 duka halitta ta ta ƙara hitowa kyawar ta ya sai a samu ne ya jiru. sai a ce to ai kuta wa gariya ba ta an ta ba ai ruwa ba ta an kwando ba ne shi ma yan babu wasu kai me ya kai ke ke na sa irin wa gariya matan manya ai ba ka sai ko ministoci ko gwamnoni wacce matan manya haka za ka ci ana wasu 'yan mata kirari ana ƙara musu girman kai shi ko wancan da sai a wara tunanin hanyar da za a bi a sallame shi a shirya mata maganganu irin waɗanda ya kamata dinga yi mai na bakar rai don a korai ya ji haushi ya kaya irin wannan ɗabi'a tana sa auren ko an yi shi bai albarka don mutumin da ya wahala da mace ya yi hidimomi ta zauna a cikin zuciyarsa tsawon shekara ɗaya shekara biyu aka zo da rana tsakiya aka kwace masa ita yana ji yana kallo wallahi yana da wahalar gaske auren da shi albarka in ba a yi da wanda za a yi sai ga ga abinda kuke tunani ku samu an ba ku kunce ku sai da yarku wasu uwaye ya kamata su gano niyarsu da suke aurarwa ga wasu sayar da su da suke yi a kula a rike alkawari Allah ya ji kan wata mata Allah ya mata albarka a makaranta muka zauna muka tattauna na goranta ma mata da ce ai ba ku san ba almajirai ɗayan ku in ko kuna so to ga wane nan da wane wata ta baya mata ta ce to ni na ba wane wani. mun ga ce sai ku shawara da babansa ta ce ai ya dan kuje suka yi magana baban ya ce yaya ina ji an share shekara uku su hajiya mara kujo sani an shekara uku amma da Allah ya hukunta turnar da aka fara maganar nan har Allah ya gudu lokacin da aka auren nan wallahi mata na bata warware alƙawarin kuma sai da ya aure ne kuma duk gudun wanda ake bayarwa don auren ya tabbata wallahi ta bayar wata rana na ce masa ni da ina jin tsoron wani abu kai ya zama da yariyar na auren dole za a yi mata ta ce mana ka kira ta ki tambaye ta mana na kira ta ce ke shin auren na kina so ta ce a malam ba ba ta na so ba ai tun da mama ta na ni nima ina so ni duk abin da mama ta ka so shi na ka so don ba ta kai daga sharri ba ta kai daga mugu abu kuma na zaɓi zaɓin mama ta wallahi har yanzu auren da yana nan yana gudana kuma Allah ya samu auren albarka akwai ƴaƴa da aka samu kuma Allah ya ruwa wa mijin asiri ba maganar ba kowa sai na ita taimaka ba kun ga amfanin ayi abu saboda Allah saboda Allah uwaye mata ku daina yaudarar samari ku daina cutar samari kuna hokewa da cewa an yadda an ba su mace amma daga baya an shi a ce haka akwai a kawai za ka annabi ismail ya taɓa alkawari da wani kwana uku sai da ya cika wannan alkawarin wasu malamai suka ce au haulan kai ya taɓa alkawari da wani kusan shekara guda hatta da ja ila ya fi makaniki sai da wannan mutumin ya isko inda yake bai sai ko'ina shekara guda haka wasu malamai suka ce Allah ya ce wa kana rasulan kuma shi annabi Isma'il ya kasance manzo ne na Allah ila jurhu zuwa wata kabila da ake kira ƙabilatu jurhu kabilar jurhum ƙabilatun min arabul yaman wata ƙabila ce ta larabawan yaman nazaru ala hajar umu isma'il sun yi hijira sun sauka inda hajaru mahaifiyar annabi isma'il biwadi makka a wani rahi da an makka hina halakaha ibrahim ha ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ɗauko ummu na hajar ya kawo ta wannan wuri ya ajiye Allah da rama da jinkai bayan ya ajiye ta wannan wuri ta kiraye shi da babban murya ta ce ya kai mai gida yanzu wanga wuri da kan wanga daji babu ruwan sha babu abinci wai ga wakan bar mu ya ce na bar ku ga Allah Allah zai wace da ku daga nan Allah subhanahu wataala ya sa wannan kabilar ta jurmu suka zo suna tafi wani wuri inda adda yanayi mai kyau sai su ga wani tsuntsu na walƙami yana sintiri wani wuri suka ce tun daga ga tsuntsun can na sintiri wurin na wuri na mai kyau bari mu je wannan wuri ko da suka zo wannan wurin suka tarar da ummu isma'il ummu hajar ummu na hajar ita ɗaya wannan wuri tana zaune wannan wuri ita tana samar ma Allah al'amarin sai kuma ɗanta shi isma'il ne su biyu sai suka zauna na inda suke to haka suka zauna a wannan wuri ruhu naka suka zauna wannan wuri hatta kabira isma'il hatsai da yau da gobe annabi isma'il ya girma wa zawwajuhu minhu sai suka ɗauko 'yarsu yar kabilar jirgin suka ce to gata mun ga ya dace mu haɗa aure su sai suka haɗa su aure kun ga yadda aka yi uwaye mata aure ana yin aure da manuwoyi masu kyau sun gama da yake mahaifiyar annabi isma'il sun gano mutum da ya kirkici sun gane isma'il annabi isma'il mutumin kirki kuma baba ne da cijin da su suka ɗauko yarsu suka ba shi aure shi yasa an gaggano mutum mutumin kirki ne yi ƙoƙari ka haɗa zuri kada shi domin a cikin haɗa zuriya kada shi akwai alheri mai yawa akwai mutanen da da ganin su Allah ya ni'imta su ya musu kwajini cewa wa'annan mutanen za su zama manyan mutane to saboda haka irin wannan shine suka duba suka ɗauko yarsu suka haɗa ta aure da annabi isma'il alaihi salatu wassalam wa arsala ilaihim sannan Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabi isma'il ilaihim zuwa gare su nabiya yana matsayin annabin Allah daga nan ya ci gaba da karantar da su da ya musu wa'azoji Allah ya kawo alkhairi mai yawa an ce shi ne sanadiyar wannan gari ya koma yau wanda ake cewa makka a wannan wurin Allah ya samar da rijiyar zanzan Allah ya samar da wannan ɗaki na ka'aba Allah ya samar da hijir ummu isma'il Allah ya samar da wani rori da ake kira wato multazam Allah ya samar da makamu Ibrahima duk waɗanda wuraren Allah ya samar da wurin safa da marwa gari ya zama gari mai albarka gari mai cike da alkhairi sanadiyar waɗannan bayan Allah so na uwaye mata muna kira gare ku saboda girman Allah in za ku aurar da 'ya'yanku ku dubi gida mai zuriya mai kyau a dibi kirkin yaron da za a ba aure karbiya dai da tarbiyyar uwaye dai sannan ku ba shi aure kar ku kalli kwalisa yan mata su ma suna kallon dan kwalisa eh kwalisa ko da zai da ko su yi su aure matsalar ɗan kwalisa kamin a yi aure yana iya rayuwa ku ta yi amma baya an yi aure abubuwan da za ki dinga neman ya kawo in bai kawo matsala shi koran kore bai sai da aka fi da kuɗi ba bai iya wahala ba ya ga sai ke dawo ce ce ke wahala shi ko ya dawo a nan kusa ga kwai abin da ya ka so ke ki sai ki wahala ki kawo mai kullum yana cikin gida kwanci don allah kuwa ɗayan bugata, ku aurar da su ga mutanen kirki masu tarbiyya ta kwaye Allah ya ce wa kada ya amuru ahlahu bisara annabi Isma'il daga cikin nagartatar tarbiyyarsa wanda Allah yake yaba masa wa kana ya amuru ahlahu yana umurta iyalansa malamin suka ce anan ana bin kaunuhu mutane ne yana umurta mutanensa bisara da sallah cewa su mai da hankali ga sallah su zan yi sallah a cikin lokaci su yi sallah na cikin jam'i yana nuna musu muhimmancin sallah duk al'ummar da ba ta kulawa da sallah to wani al'umma ta ci baya yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hafizu ala salawati والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين yace wasta'inu bis salati wa wasta'inu bis sabr was salah wa innaha lakabiratun illa al duka waɗanda ayoyi ne da suke nuni akan muhimmancin sallah annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana muhimmancin sallah muhimmancin kiyaye salloli guda biyar ya ce ku ba da labari da a ce akwai wata ƙorama a ƙofar ɗayanku bakin gidansa yana wanka a wannan ƙoramar so biyar kuna ganin ana samun datti da ƙazanta a jikinsa abin suka ce ya manzo Allah yaya za a yi mutumin da ke yin wanka so biyar kuma a ƙorama a gurbi a cewa an samu dauda a jikinsa yace to wannan shi ne misalin mutumin da ya kiyaye salloli guda biyar asuba azuhur la'asar magariba isha shi ma da wahala a samu zunubi ta karni shi domin ita sallah wata na kankare zunubin wata idan ki asuba zunubin da tsakaninki da Allah na ƙananan zunubai Allah ya yaye miki su da ke sallah azhar daga azhar zuwa la'asar an kankara zunubi daga la'asar zuwa magariba daga magariba zuwa isha duka an kankara wannan zunubi haka bawa zai zauna bi da wani zunubi amma ta yaya yayin da kiyaye sallah da aka wa kana ya amuru alahu bis salah annabi isma'il yana umarta iyalinsa da mutanensa su dinga yin sallah malamai suka ce duk gidan da mai gidan nan da iyalin gidan sun ga ta haife suna umarta mutanen gidan da sallah to Allah bai bari gidan nan su rasa abin da za su samu bakin su kullun Allah na ba su abin da sun ga kore mabacin su ya abin nan guda Allah zai bari duk gidan da ake kula da sallah mai gida yana umarta iyali ne su yi sallah Allah ba zai bar su wulakanta ba Allah ba zai bar su cikin talaucin da za a ce ya kai talauci har babu yadda za su yi Allah ba zai bari ba don haka muna kira gare yi mata yanzu halin da muke fice, muna da balagaggun yan mata cikin gidajen ba sa sallah ya tsaye da kyau zaune da kyau balagagga da ita kawai ba sa sallah sai yau ce sai ta yi aure muna da shugar sunan akwai yare ƙanana masu tasowa wanda ya kamata mu koya musu sallah amma sakaci da lalaci na uwaye mata ba sa yi Keke ta ke a na ke sallah yarki tana ta tana kallakar tana karace karace tana wasu abubuwa wacce da aka samu saboda haka muna kira da babban murya ku ta tsaye hatta da almajiran da kai muku hidima almajirin da a gidanku mai muku hidima in lokacin sallah ya yi ki ce ka aje wankin kwallon nan ka je ka yi sallah da ke ce haka da ke sauke nauyi in ya ji ya yi sallah oho in bai yi ba don kai amma dai za ki nuna damuwa a kan mai in ba ya sallah malamai sun ce wanda ba ya sallah komi na kamar bari ba yana taɓi saboda duk da abin ka ya taba sai an cire mu na abin albarka don haka nuna musu yi sallah akwai masu tayin aiki su ma wani lokaci ana samun inda ba sa sallah ki ce a ji aiki da sai ki sallah to ayi ne kai an ci ba magana yi kai ba ni sallah zai yi yanzu ke ma dole ki aji aiki ki zuwa sallah ki nuna ɓacin rage da damuwarki sai ta aji aikin da abin da take so ki sha take da maganar sallah ki ware wasu abubuwa a gabanki ita ma ta mutse ta bar sallah a kowane daga ɗabi'a wanki kawahunsu da huska sai su yi gaba su yi sallah ko ba su yi don haka ku sani sai Allah ya muku tambaya game da 'ya'yan nan naku wanzu Allah ya ce kullukun wato ra'in dukkanin ku masu ne kuma sai an tambaye ku kiwon da aka ba ku kiwon nan da kuma an ba ku sai Allah ya muku tambaya game da su ya ayyuha allazina amanu ku anfusakum ya ayyuha allazina Yana daga cikin ayoyi da ke magana akan tarbiyya cewa lalle kowane mutum ya ya gyara tarbiyya ta yi, kuma ya gyara ta tsiyanai ya gyara tarbiyya duk wani wanda ke sa saboda aka ku yi tsaye wajen kulawa da tarbiyyar yara wallahi islamiyya malamai na shan wahala wajen sallar yaran ya nuna yaran ba sa sallah gida shi ya yasa islamiyya ma ba sa yi eh, ya ta gwamai shekarun balaga amma ba su damu da sallah in kai mata magana sai ta ce tana off eh tana off ne to kaga wannan yaudara ce ta yaudara kanta ta yaudara kanta za ka za ya tsaye ku tarbiyyar yaran nan ku nuna musu muhimmancin sallah wazzakati sannan ya kasance yana umartar wato al'umma sai da su kula da baya da zakka su tsaye da sallah su bayar da zakka wa kana inda rabbihi marziya shi annabi isma'il Allah ce ya kasance a wurin ubangijinsa marziyan yardajje ne wato Allah subhanahu ta'ala ya yadda da shi ya amince masa mala yace walam yazkur lahu ibnun ma anna sura mawdu'uha wujudul warad ba ambaci ɗansa ba tare cewa surar mawdu'inta yana magana ne akan sabuwar 'ya'ya ba ambaci kibar da aka yi haka ba mana ce wani allahu lam ya lahu walidu ko waladu Ina yi abin da ya ba a mutu ba likaunihi jaddun nabi saboda kakan annabi ne eh fa waladuhu ma'arufin da aka ɗansu sananne ne mustaqanin an yuskara li shaharati ya wadatu ba sai ba sai ba saboda ni wato shahararsa ya riga ya shahara don haka sai mun taya sai tsayin mai daka shi ya yi mu game da sallah sallah tana da wani abu wanda bai koye ta yana karami ba yana da wahala in yi girma ya yi ta kawai abin da ya kamata ka yi kokari sallan nan koyar da yaron ka ita tun yana karami ya saba ta zama jinin jikinsa in an ka samu wannan to a hankali a hankali ba ma sai ka ci ta haka sallah ba yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa murru abana a bis sala ko murci ayanku da sallah wa hum sab'a sanin. to suna yan shekara bakwai shekara bakwai ko murci su da sallah adai ha. ku ba su kashi kan rashin sallan nan yi da sa kan shekara goma duk wanda bai sallah shekara goma shari'a ta da an bugu na nadar to wanda ya kan shekara goma ya masa bugu na nadar to wanda ya fada gawa, ko ta balaga ba ta sallah malamin su ce a kashe ka tunda ba ta sallah hadisi ya tabbata cewa bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku sala saboda haka yan uwa musulmi uwaye mata ku ta tsaye tsayin daka ku zaburar da ku su yi sallah yan mata da yan maza mun namiji a gargaɗe shi ya je masallaci saboda sallah a masallaci tana da tsoriyar falala a kan sauran salloli Allah ya sa mu dace so don haka Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakati wa kana inda rabbih mardiya ya kasance a wurin ubangijin sayar da dai-dai. Allah ya yarda da shi Allah ka yarda da mu ka amince mana ya rahman to mu je واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا الله سبحانه وتعالى يتوكر كأنبتا مسياك على محمد أنبتا مسياك في الكتاب أتكلم الله القرآن labarta musu idrisa iskar annabi idris innahu kana siddiqan nabiya ya kasance siddiqan mai yawan gaskiya ne wanda ya kai makura wajen gaskiya ku ji annabi isma'il Allah ya siffanta da suka alƙawari shi kuma annabi idris sai Allah ya sifanta shi da mutum ne wanda ya kai makura wajen gaskiya uwaye mata mu daina ƙarya mu guji ƙarya mu ba wa ƙarya baya ƙarya fure take ba ta yaya wallahi guje ba ƙarya wayanda suke zuwa da ƙaryar raki suna neman 'ya'yanku aure wallahi ku ba su aure ku samu mutum na nagartacce mai gaskiya duk wanda zai zo yana rusa miki karya, eh wala ya cice ki ko ko mata galibi kun san namijin makaryaci mai zuka zai karya. eh akwai wanda ya shirya mota karya? ya ce a ah, zai ba ka kudi shi mai kudi ne alhali ya dauki atm ɗin ne saboda ƙarya kai yanzu ina gaskiya take ba ko kai mace gidanka ba in babu shirya mata karya da yaudararta ka ɗauki atm ɗin kawai ka ba ta tsakaninka da allah inda gidanka na ce kana ba ta to kuku da kun ga nan sai ku rikici. sai ku ji daɗa in ba shi ba rijiya gaba a Eh, gaba ɗaya ma in za a kiranta to da suna ne a kiranta an rubu da kuɗi abu wanda ya taba haka nan ya ɗauki ya yana da yan canji ba yawa ya miƙa wanda yake so atm sai ga ci an aiko sako na kuɗi masu yawa kuma aiki ne na an kai da su daga na naɗa sai su jiki ne ya sheka ya banki ko da ya sai tana ba ta an sa kuɗi ya ce an samu matsala sai ka bi kare in ba ku yadda ba ku yan mata da zaurawa ku tambayi uwayen akwai wayanda sun aure mazaje makaryata yau ina su sun yaudare su karke yadda da ƙarya namiji makaryaci mayaudari wala in kace gida ne za ki wulakanta samu wani abu gaskiya duk abin da zai gaya miki zai gaya miki gaskiya bai yaudara ki ba zai ci amana ki ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato alaikum bisidiki na umarce ku da gaskiya fa innahu yahdi ila albirri gaskiya na shiryar da mutum zuwa ga aikin kwarai ya zama mutumin kirki sanadiyar gaskiyar da yake mu'amala da ita daga cikin hanyoyin gyara tarbiyya wanda zai sa ki zama mutum ne kirki yi kokari koya maka gaskiya jiyar aka yi da ke mutane su shaide ki kashi tamanin na ɗabi'unki gaskiya ce ina kashi ashirin ne an na ƙarya mu ma maza muna son mace mai gaskiya ba mayaudariya ba ba makaryaciya ba in namiji ya gane baki da gaskiya ke uku eh saboda haka ziyar gaskiya ki ta kai gaskiya wallahi bai yarda da ki saboda haka ku riƙe gaskiya annabi Allah annabi Idris Allah ya tabbata shi da mutum ne Siddikat, wanda ya kai makura wajen wato riko da gaskiya Allah ya ce kuma nabiyan annabi ne daga cikin annabawa na Allah subhanahu wata'ala a an ce shi annabi Idris shine jaddu abi nuhi wato kakan baban annabi nuhu alaihi salatu wassalam sannan Allah subhanahu wata'ala sharrafahu Allah bin nubuwa Allah ya ɗaga darajarsa ya ba shi annabta wa an anzal alaihi salatina sahifatin an ce an sauka mai littafi talatin wasu akwai so sautin ibrahim wa musa ko to shi ba akwai sofa idris littawa annabi idris littafi talatin Allah subhanahu ta'ala ya bashi wa kana khayyatan kuma tela ne annabin Allah ne tela to kun ji a ce sana'ar tela asalin sana'ar mutanen kirki suka fara annabin Allah annabi Idris alaihi salatu wassalam tela ne daga muna kira ga uwaye mata su zama masu gaskiya teloli asalinsu ba makareta ba ne jeroli asalinsu ba mayaudara ba ne jirgin kwarai ba sa wakewa da express suna ansa kudi da mutane suna wulakata wanda ya ba su tsinki shekara ɗaya ko shekara don allah teloli ku tsaye da gaskiya shi yasa za a ga wasu teloli saboda gaskiya ko da ramadana ka zuwa sun rai ansa tsinki da ke zo ki ce ga ɗin da ce a ai na riga ka ɗin shi yasa duk wanda suka hulɗa da ke za su tura zai sako cewa idan kina son ba da ɗinki to a gaggauta ba sai kamin ramadan ya tsaya idan ramadan ya tsaya duk ɗinkin da aka bata sai bayan sallah za a samu da wannan sai ga Allah ya ɗaga da ke ya samu sana'a albarka kuma kun sani sana'ar tsinki akwai alkhairi da albarka cikin ta domin sana'a ce ta hannu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi alkhairin sana'a shine sana'ar da kai da hannunka sana'ar hannu ta yi kowace sana'a albarka sannan ba sai ka kashe kuɗi ba babu watsuwa yanzu mutum zai kawo maka aiki ka zauna kai mai addini a gama ya baka yan canji haka soke a ciro ka je zuwa da nura ki Allah ya ƙara mu riko da gaskiya kun ji annabin Allah mutum ne mai yawan gaskiya sannan ya zama tela kenan wannan na nuna mana mata su kula da sana'a a kula da sana'a a daina wargi da sana'a a rike sana'o'i ana yi da yawa aure ne mace na da sana'a ta iya sana'o'i sai ga auren ta yayi kwakwaro ya dade saboda ni akwai wasu 'yan nauye-nauye wayanda za ta rike ma mai gida irin sayan daddawa wata ya taka sayan daddawa a shana eh gishiri yadda wasu abubuwa ƙanana kai wallahi wasu an manya akwai matar da ka kitso magisanciya ce wallahi sai a kai gida ita ke shirya abincin gida ta sai abinci ta sai ce ne da komai a ce wanke wanda ka kudin gada ka samu na ka sa su ka ce gida ya ka sa su to ki aji ka ce komi na aji saboda gidanmu ya zauna laya mun zauna laya ni da bishi in kina da sana'a za ku zauna lahiya a ɗaya daga cikin mawaƙanmu ina jin barmuna toje Ta take cewa ku kama sana'a mata macen da ba ta sana'a aurace ba haka take cewa ba zaburar kowa ne ga mata ku rika sana'a ki daina raina sana'a kuwar take ki zanyi musamman abin tausayi yan yara ba daga su ne abin tausayi wai ba tana ganin ta yi boko ta yi su e ko ta yi digiri don haka ita dole sai ta aiki ɗaya aka samu aika aiki ya samu rike sana'a da haka sana'o'i na nan birzin na mata wayanda suke yi kuma ya abubuwa da shigo su Allah ki azurta aika so mai kara musu albarka duk wanda adda wata sana'a da ta kai Allah ya samu sana'a ta albarka kuma Allah ki azurta ta da sallama ga mai gida da yaran mai gida wallahi so da yawa muke zuwa gida babu babu kuɗi sai a ce da Allah ya akwai dan wani abu ko ala min gidan gida sai ga an shiga an dubu na yan kuɗi a kullo ga a kullo ga sai a haɗa ma dubu goma sai ce to ga sunan Allah ya gode ka biya wata sai ka zo ka ba ta kuɗin dubu goma ka ce to rike dubu biyar na bar ma sadaka na ɗauki biyar ba haka ba ne sannan wayannan sana'o'in suna taimaka muku ga zaman lahiya wallahi duk mutum da ka sana ta baya ka wallahi za ka sun zauna da ita da miji a ɗau amma a ce wai a sha na wagga wai in mai gida bai tore su a sha na ba wai ba za a yi abinci ba saboda a sha na ban ba ku labarin wata matar da ta shiga matsala kan a sha na ba nan da ba ku labari Allah ya sa mu dace yan wasu abubuwa na gida duka ku tallafa mai gida mata da suke aikin gwamnati shi ma sana'a aikin gwamnati sana'a akwai masu karantarwa islamiyya sana'a ne cikin ɗan abin da ke shigo ku ku dinga yan magidanta ko ku sai wani abu na gida don a tallawa ma gida karki zama kamar ofali gini ita in ta kwasu kudinta ka aiki albashi tun da can za ta zuba a dashe sai dai ka so gida da yan canji sai mai gida ya ce wai mai yi maka na albashi an samu ta ce mm-hmm, ni na sani kuma ta aisha abinta don Allah ku tallafa wa mazajen da ɗan abin na daga shigo ku ba ta ya baki ki je ki aiki ke ku ɗan tallafa mai Allah ya sa mu dace annabi idris alayhi salatu wassalam ya kasance wa huwa awwalu man hatta bil qalam malaman suka ce shine farkon wanda ya fara rubutu da alƙalami a fara sanin rubutu da alƙalami malaman ka ce annabi idris ya fara shi ya fara rubutu da alƙalami hadisi ingantacce ya tabbatar da wani wa awwalu man kada siya kuma shi an warko wanda ya fara ɗaukar tuwai, a ɗaukar tuwaji a san wani abu riga ko wando shi ya fara wa awwalu man labisa makhida kuma shi ya fara sa tuwaji kewayayi irin ɗunkin na riga da wando da duk ba a san su ba shi ne farko wanda ya fara wannan wa kanu min qablu yalbisuna zulul da ana sa tuwayi ne na wasu dabbobi wa huwa awwalu man ittakhadha sila shine farko wanda ya rika makami wa ku fara, ya yaki kafirai an gane ku? wa awwalu man nazara fi ilmin nujum shine warko wanda ya fara wato samun ilimin da ake kira ilmin nujum da ilimin hisabi Allah ce inna kana siddiqan nabiyya ya kasance mai yawan gaskiya kuma annabin Allah ne gaba sai Allah ya ce ورفعناه مكانا عليا Allah ce ورفعناه mun ɗaukaka shi mun ɗaukaka matsayi ne makanan zuwa wani wuri aliyan maɗaukaki malamai suka ce huwa hayyun fi sama'i rabi'a annabi idris yana nan raye a sama ta hudu aw sadisa ko sama ta shidda aw sabi'a ko sama ta bakwai an ce har yanzu da yana nan raye ra'a idrisu lailatul isra'i annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata annan nabiyya ra'a idrisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi idris lailatul isra da da aka yi isra'i da shi wal mi'raj da mi'raji fi sama'ir rabi'a a can sama ta bakwai kamar su buhari kamar da ya tabbata a cikin sahihul buhari da sahihu muslim daga anas dan malik hadisi ne tabbatacce a ah, malam ya yi wata magana yake cewa ya laha ma'al kuma yana bauta ma Allah ne tare da mala'iku malam ce kurdu sai na ce innahu mata bisul da an cewa yana nan raye sama ta abin nan ta hudu wannan magana ce wadda tana buƙatar gyara don Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika A khul hmm. afa in ma tafahum al Za zaka yawan malamai na ganin a shi ba yana ya koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah ce to ina ji muna iya tsayawa da ko dan lokaci ya ce ko muna isa wannan aya musaka to kana shi a matsaya da eh ulaika to ko da ba bisharin ba ko eh. Allah kan ladina ana amalla ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واشتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا التي أولئك مصير والنصفة سنة الذين أنعم الله عليهم سنة وإن الله يا مصر minan nabiyina na daga annabawa wato a min zuriyati adam naga zuriya annabi adam alaihi salatu wassalam wa mimman hamalna ma'a nuhi tare da kuma wanda muka dauka tare da annabi nuhu a cikin jirgin yasa wa min zuriyati wa min zuriyati ibrahim daga cikin su akwai zuriya annabi ibrahim irin annabi isma'il da annabi ishaq da annabi yaqub wa min zuriyati isra'il da kuma zuriya ta annabi isra'il inna abinna isra'il shine annabi yaqub ai da annabi musa da haruna da su zakariya da su yahya da su isa wa min man hadaina da kuma inda mun shiryar da su wacce na mun zaɓe su masu irin wannan sifar idza tutla alaihim ayatul rahman ya ana karanta musu ayoyin ubangiji mai rahama kharru sujada suna faduwa suna masu yin sujada wa bukiya ko suna masu yin kuka saboda haka wannan wurin ya aka zo ana yin sujada daga cikin sujudu tilawa inda suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da buga abin da muke jin tsoro amin Allah muna addu'a wayanda suka riga yin wannan majalisi Allah ka gawarta musu wayanda suka yi sanadiyar wannan karatu wannan karatu an yi shi ne tare da shawarar shehin malami shek dr abdullahi abubakar gero allah ya cika malam da gafara shi ba da wannan shawara ta cewa gashi nan wasu wurare sun ci gaba ana tafsirin mata sai malam muhammad bello ba yawan lokacin sai ya fara wannan karatun allah ya gafarta masa daga nan da aka ci gaba yan uwa suna ta kawo gudunmuwarsu a aka kawo da zai fadilatul doktor sheikh imam suleiman bawa argungu allah ɗauke sarki ya kara mana albarka allah shi ya yi mana damuwa baki daya ya biya mu kowa bukatar sa alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma'ana ina saka da alkhairi muka barka daga bakin dan masa da naira kuma a bani a rubu shek san bera allah ya saka masa da alkhairi kuma mataimakin shugaban malamai na ƙungiyar zafin bid'a ta ta wai ba wai ka mata suna ta kasa ta gana a gudu Allah ga su mana oh mutum ya agaji na'am aka ne kuma mutum ya agaji Allah da Allah

tace malam tambaya ta ita ce shin wanda ya yi uku liman ya yi raka a uku shi raka a guda kawai ya samu ya ce to idan liman ta ce idan liman ya sallame to ita yaya za ta kawo wa'ancan uku ya ce tambaya ana jin wannan tambayar ko yadda za ta yi shi ne sai ta sa ta kawo raka a ɗaya mai fatiha da sura kuma ta bayyana kuna jin ka kawo a guda mai fatiha da sura a bayyane ina nufin bayyana wa irin da mata ta yadda za su je da kanta karatu sai ta yi zaman tsayya in ta yi zaman tsayya ta tashi za ta kawo rakawoɗi guda biyu masu fatiha kadai a asirce wannan shi ne tsarin da ya kamata ta bi kuma shi ne abin da yawan malamai sun ta kai akwai akasin wannan amma dai wannan kuma shi ne mafi sauki wallahu a'lam na mala ala saka da kai tambayar ta tabi ta ce shin malam wanda ya yi rabi a cikin sallah amma kuma sai yawan ce da ƙashe ya sallame bai bai bai gyara ta ba ya ce ma tun da ya riga suna mai ya zai gyara ta wanda ya yi rage cikin sallafin da ya kabliya to kuma abliya ana yin ta ne su cikin sallah gaba da a sallah to bayan ta sallah ne in dai tana nan zaune inda take ba ta daga daga wannan wurin ba bai ja dogon lokaci ba to irin wannan lokacin abinda za ta yi shi ne sai ta yi ba'adiyya to wannan ba'adiyyar ta ɗauke masa waccan gabriya kuma sallar ta yi amma idan ta bari sai da ta tattai gida sai ta tuno to malamai sun ce abliya ta lalace ita ko abliya tana lalacewa ta da lalacewa sallah to da sai ta sake wata sallah kuma muna kira ga uwaye mata shehin malami wato sheikh malam muhammad a balatili wanda aka yi sani da malam madu famunan sakatare na religion affairs yana gabatar da karatu a can masjidar ilimi. yau ya fara muhadarori na gyaran sallah da haka wanda duka so ta yi kokari ta je wannan wuri ta ƙara samun bayanai na gyaran sallarta ana ware wannan karatu ƙarfe tara zuwa goma na bayan in ki je wannan wuri insha Allah za ki fa'idantu da wannan darussan da ya ɗauko ko ba darasi guda ba ina jin daga na har zuwa ƙarshen wa Ramadan zai shiga gaba da waɗannan darussa da gyaran sallah Ko a yi mata a yi ƙoƙari a jure Allah shi da kada Allah. wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam ta ce malam ina tambaya ina hukuncin mace wadda ke yin kushi da mijinta hatsarin wata uku Allah ya shirye ta amin Allah ya shirye ta Allah ya shirye ta miji ya yi karyar a yi gaba da irin wannan gaba ta yi hasara domin mala'iku na tsiwa mata albarka ko da mijin bai da gaskiya ya yi ba daidai ba to ba a yi haka Abin da ya kamata su zauna a cewa da na fahimci maganar nan da zai ya maka don ka gyara ya zama mana wani abin sina to in na yi laifi don Allah ya ɗaya ka yayi amma dai ni gaba ba za a mace in ci gaba da gaba da kai ba a matsayin kana miki da sai da shigo gida ki ce mashi assalamu alaikum in ya ansa ya isa daga gaba in bai ansa ba ke ba gaba da karshe ba ki ci gaba da yamai haƙoƙi ne don haƙoƙi na shari'a ta ba shi ba shi in ya ci gaba da wuce da ke ki ci gaba da lallace shi kina roƙo ne afuwa ya shi. babu daɗi ga duk mutum da san ciwon a ce mijin tana gaba da ita ko suna gaba da ita da mishi Allah ya samu dace amin malam a gabatar ce malam ina hukuncin macen da yake yi wa mijinta rowa idan ya nemi ya kwanta da ita ba ta yi ta ce yau wata hatsar wata hudu kenan kuma ya ba ta ci ya ba ta sha ya ce to malam ce idan ya hana ta abinci yana da lafi kuma ya ce malam idan idan ya je ya je yi da laifi kawai mata kun jiya ku ji tsoron Allah ku gyara wannan abin ya yi muni ƙwarai da gaske a ce mijinki na aure irin wannan yana faruwa tsakanin burke ne sai da lalura ya akwai lalura ki faɗa mai lalura ya sanar da nura. amma babu ne babu na ke irin wannan tabbas ke azabtar da shi bayan ke azabtar da shi ke azabtar da kai domin mala'iku na ɗaya miki albarka abin nan da ke kai. sannan ko na iya waruwa tsakanin dan mace da a ce ba ta iya ba mijinta kanta ƙara a ce ba ta iya mai abinci namiji na iya haƙuri da mace ba ta dawa abinci ba ba ta dawa abin sha ba shi zai sai a bisa ga a ce kanta ba ta ba ta ba don wannan zai sa ya shiga mugunyar hanya to in ko ya shiga mugunyar hanya tana da gudun mori don haka don Allah ba su ga ɗabi'a in dai tana nan jiya, ta ji tsoron Allah kuma ga alama ko ga tambaya namiji da ya rubuto ta ko wata kawar wata ta sama da ganin hali da bala'in da ya kuwa suke ciki sai mata wannan nasiha saboda Allah in tana nan tajiya ta ji tsoron Allah ta gyara Allah ya ba mu ikon gyara Amin malam, wani tafi assalamu alaikum malam, an tashi lafiya ya gida. Ta ce malam, wani ne hukuncin baban da yake hana a nemi yarensa da aure ta ce ba ya barin su suna magana da maza a'a magana ga gyara wannan kan babu banda ka cewa ya hana ma diyanai wanda ya so da sa aure matsala ki ce an da ruwan ido gaskiya yau ya gane ki da zizi jibi ya gane ki da wancan gata ya ganki da wannan sai ya fahimci har ka kishiri ta ɗai ka shi ko sai ce duk wanda ya gari kai ta zuwa ya zaka ce wuce cikin gida zai da shi ba amma in za ki tsaya ki natsu ki tantance wanda zai ki aura me zai ana baban ke ce ba za ki aure ba in ma bai yadda ba yana da magabata yana da abokai yake na nan ai mai magana amma ya fahimci wanda da ya gani wurin ki zama ta wanda ya so da wani kai ya mace wanda ya so da wani mugun aski wanda ya so ya yi saje ya zazzala wando rabin baya wanda ya so ko gai sai da ya ba tuntawa ya sai da ya ba da ya ce ga musamman da bai da tarbiyya dole ya kore ki ke ku abin da ya sa so su kawo saboda abin da ke an sa hannunsu za a ga a guda tana da samari sun kai takwas duk da rashin take ba su in za ka zuwa kai ka zo da sahi kai kuma da ka zo da bayan isha'i kai ka zo da la'asar kai ka duka taba kowa tayar sada zai zuwa kuma in ya zo ba wannan lokacin ba sai ta ce mawa gada Allah bari ita sai ta kewayo ta kowa bayan gida wasan galibi akwai gidaje na masu kowa biyu hmm. sai ta biyo ta kusa cikin gidan sai ta biyo ta bayan gida ta ce da ce ka haka ban kai da kai ba su da wulaƙa cikin hmm. kamar yadda haka yanzu a ɗan wahala da gani na yi kura ce na yi kura ce zuwa ko'ina ban so dai ban kauna ce kuma karya ta kai yaudara hmm. son ta kai duk ta an shi kayan su ta an shi nawa ga ta an shi nawa Allah shirya wata ce assalamu alaikum Allah gafa tuma ta ce malam ni ce ina da ɗaya. ta shekara goma sha biyar ta ce malam sai na tambaye ta ko ta fara ganin al'ada sai ta ce eh amma ba mai kauri ba wai <laughs> ta ce malam to za su cika azumi sha'awa shin ta tabbata mai suna gani al'ada ba daga cikin siffar da malamin suka bayyana jinin haida ka'ida dai sai ya zama kauri kuma ta kuna nika tambaya Allah kun san ni ban san ya jinin ban san jinin ba ku ba da fatawa hajiya maryam sakatariya tana nan malama wa'u shi jinin haila kauri gare hukun ba san shi ba ko kauri gare haila da sai ya zama kauri ku taimaka min ne dai na ji an ce baki na yana da wari ko ba haka ba to ka'idar nasa yana da kauri ya dai tsaka tsakiya yake to saboda haka ba lalle da zance wai sai mai kauri ba sai mai kauri ba ke dai ta rawa daga jini tana jin kuwa ta wada miki Ka je ta kama in ta azumi ya zama jini gare ta ko tana son ta yi wayo ne ta da wannan kasa suka azumi irin wannan dai a kula da ke sosai Allah ya samu akwai akuyar da aka yi tsintuwa aka kawo ta nan ta ana hannu 'yan agaji so wani ta sa akwai ta bace to sai ta ta bayani a hannun 'yan agaji in ta fi a bata abita allah sa a dace to 'yan agaji kun ji akwai da hannu to kun je an kota mata ka sadaka ɗari biyar akwai ta tabbaci to ga wata akwai an aka gani an ta tsaya ta duba eh ta ta faduwa ta to daidai da zama eh sadaka ta an karbi sadaka kenan Allah ya sa mu dace amin ya aka je in ba aka bar ita ba a gaggauta kai ta kotu ku miƙa abin nan ta ita ku huta kare zan ko ta zarge ku cewa ana kawo muku awaki kuna riƙewa a zarge ku a sauce ku ku ba doka ba ku ko an ba ku ko ta ba ku takardar ku zama doka na riƙewa ba dai <laughs> ta Allah ya sa mu dace wata boye Allah ta kawo dubu biyar sarakan marayi Allah ya saka musu da alheri wata ma boye Allah ta ba da dubu biyu sarakan marayi Allah ya saka da alheri wata ma boye Allah ta kawo dubu guda ita ma sarakan marayi Allah ya saka da alheri wata dari biyu sarakan marayi Allah ya saka da alheri saboda Allah ta